ko sigar kwarai ba a ba a wajen auren kuma ta kila ma malamin bid'a ne ya daura sigar auren ba kanta irin matsiya ce sigar nan ce da Allah ya tsine mata albarka tun da dadewa kawai kaga an zo an zauna dama kawai a samu wani tsoho ya sha bidiya ya koshi kawai zai ce muna neman iri wai an daidaita an daidaita kenan ba sai a ce irin me kaji sai ka ce wata albasa sai ce irin mutum a ce mun ba ku to mun karba jama'a ku shaida akan me za shaida waye mijin waye matar waye bayar waye karbawa aka bawa aka karbawa duk ba wanda aka zani a ce ka faɗa mun shaida da zaka ta ina zaka shaida kuma kowa sai da aka cika masa aljihu da goro tun kafin ma fara daura aure a ce wannan na malamai ne sai a kwasa a dura shi yasa duk malamin da zai je wannan daura sai ka samu ya zo da wata katuwar riga da katan aljihu aljihun ta sama yake da yawa wura sai ya tura ya to kai da ka zo shaida aka baka goro shaida kan danwa ake da ita Allah ramma ba su aya waƙi mu shahadatu lillahi wa aqimu shahadata lillahi idan saboda wake bada shaida to kamar da aka ce waƙi mu shahadatu lil goro kai ba zuwa kai ka bada shaida ba Allah ya ce in za a bada shaida dan Allah yake bada shaida in ka zo kai shaida ne ko ba shaida sunan ka ba shaida saboda wake shaida saboda Allah to duk an mun murƙushe bid'a ba abin da bai ba wajen daura mun taba zuwa daura aure a jihar Katsina da shege ko Musa sa kawai an zo za a yi siga ne aka ce to jama'a saurara sai muka saurara sai aka ce idi ya je gidan hali ya nemi diya an bashi shi kuma ya ba malam mutari jama'a ku shaida na ce duk wanda ya shaida shaida zuriya sai an to duk sai da ake wannan murkusu sun sannan aka yi auren aka zo aka jima'in ba Allahumma jannin na wata watakila sai da aka samu wani cool music ma aka sa kiɗa na tashi jigigin jigigin aka yi jima'in uwar da za a yi jima'in ma aka samu cikin haramta ce a ranar da haram aka rinka yi wa cikin bayi har aka haifo yarinya ita kuma yarinya aka ci gaba da ciyar da ita haram da Allah tambaye ka ta ina za a gyara wannan in ka tashi gyaran ta ina zaka fara wani irin bala'i ne wannan a cikin al'umma daga sharrin shaidan duk abinda abu ne mai kyau sai a bata shi hijabi aka ce ƙauyenci ne gidadanci ne ko ba ka mai da hijabi ba na duk abinda Allah yake so sai a bata shi a nuna aikin banzari. daga cikin sharrin da turawan mulkin mallaka suka mana hatta ilimin addini sai da suka zubar da kimarsa a Najeriya kuma haka suke duk kasashen da suka yi mulkin mallaka ya za su zubar da kimar musulunci ba a zubar da kimar islam sai an zubar da kimar masu karantar da islam su wane ne masu karantar da islam malamai shi yasa aka wulakanta malamai duk dan boko daga cikin dalilin da yasa bai ganin kimar malamin musulunci yana tunawa da malamin da ya karantar da shi a primary ne a firamare in za a ɗauki malamin da zai koyar da islam malami a yarke sai an samu wani tsoho kazami da baya wanki baya guga baya brush talauci ya masa kanta ya masa sasari ya masa asin da asin ga matsala kuma bai karatun addinin ba bai waye ba ba kauye ba gidaje irinsa za a samu yana tafiya da takalmi guda ɗaya a cikin makaranta a bashi kuma zundume mai rubu lashe, duk yaron da yawan laifi shi zai zana shi wani mahaukaci mahaukaci aka taya kawace shi ne malami a yarki kawai sai dauko kujera ya zauna tsakiyar aji yayi wani ragajab da shi yana to ko ansa ga zundume mai bulala yana wal maratu da kur <laughs> ko ba haka suka mai da malaman addini ba idan za a nemo malamin turanci sai an samu waye dan gaye idan za a nemi malamin lissafi sai an samu waye dan gaye kuma salarin malamin lissafi da na turanci ya fi salarin malamin ayarki shi kawai haka za a bar shi kawai daga jab daga jab da goro sun yi wannan ne domin duk wanda zai karatu a wurin zai tashi da tsanar wannan malamin to daga nan hoton wannan malamin shine hoton sauran maluma shi yasa kuke ga yan boko ka rasa yadda zaka ka isa musu da addini duk harka da dan boko zai inda ya sha boko ya koshi ba zai daidaita da malaman addini ba amma ku kalli manya manyan kiristocin Najeriya duk abin da za su sai sun nemo malaman addinin su da shi suke shawara duk inda gwamna yake ba musulmi ba sai ya nemo shugaban addini shi ko ba haka suke ba wani gwamna ne zai wani abu ya nemi malaman musulunci ce kuma shawara banza yake ganin saboda an zuba masa da mutuncin su tun yana firamare kallon da yake musu kenan mai kalmatashiyar hula bayan ya gama mulkin sa kamin ya tafi sai da ya tara manya manyan fasocin kasar nan ya ci abinci tare da su ya ce su yake so shi a tesin ɗin gwamnatinsa in sun ce gwamnatinsa ta yi iya ƙoƙarinta ta biya buƙatar al'umma to shi kuka kowa ma ya ba shi shi buƙatarsa ta biya yanzu yau limamin ko idan yana so ya ga gwamna in ba sa ba faston ganin su ya riga shi ganin shi haka ne ko ba haka bane suwa suka zubar da kima malama addini duk sharri ne tura mulkin mallaka dan a bata musulunci a bata shi a fuskar al'umma wannan shine hanyar da aka bi aka lalata daga nan ne sai malamai aka mai da su su ba kowa ba idan ka je masallaci kana neman liman kaka tambaya tsaya bakin kofar masallaci idan suna fitowa wanda kaga fi kowa kodewa ya bushe ya kanjame ya mokade ya muke to kama shi shine riga ma sai an bashi kyauta sai alhaji ya gama sa riga ya gaji ya kode wani wandan duk ya kode bakin wandan ya ci nan duk agogo ya lalata sai a ce a kaiwa malam yanzu ta iso sai ta su malam sai a kawo mashi kuma ya ta godiya duran da ya sauko kuma alhaji yana cikin jama'a da ya hango shi na zuwa sai ya girgiza kai ya ce wallahi sanda na aika wa malar rigar nan ban ma dauka za ta mashi ba ta ko ta mashi dai wai sai kowa ya gane cewa shi ya bashi kyauta ko macen kyakkyawa ce ba za a ba malami ba sai an ga wata yan musaka musaka yan gurgo gurgo haka tana tafiya tana offside tana up and down sai a ce wannan ta malamai ce ta Allah ya isa da wannan aka raba mata da hijabi da wannan aka nuna wa matasa addini ƙauyenci ne islam ƙauyenci ne bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidadanci ne da wannan aka bi aka wanke kwakwalan al'umma duk wani abu da yake Allah yana so sai a sa masa mummunan suna duk abin da Allah yake so sai a bata shi hijabi Allah ya ce ayi sai aka bata shi budurwa tana kyamar hijabi mata aure ma tana kyamar hijabi idan za a dan sa hijabin ma wace ma uban ya matsa ya matsa sai a dan wani hijabi wai sunansa hab sunna wai a hijabi ma yanzu akwai wani hijabi wai hab sunna kuma idan ka kalli hijabin bai ma kai hab sunnan ba da kyar ya kai kwata sunna ba musulunci hab aka ce ai ko complete ba ku an samu ba in sun gagara an samu bari Allah ya samu ba su aya cikin kusotul bakara ya ahlazina amanu dukulu fi ya ayyuhallazina amanu dukulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Allah ya ce ya alazina amanu ya kodan da suka yi imani udkhulu fi silmi kafa ku shiga musulunci gaba da inji Allah Allah ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku yadda ku bi taku na shida akwai taku steps da shedan yake zana wa dan adam kada ku yadda ku bi su saboda me innahu lalle shi shedan lakum aduwwun mubin abokin gaba ne a gare ku bayyana ne Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah duk yadda za a kira bin Allah kauyanci ku rike wannan kauyancin ku tafi da shi gaban Allah yanzu yaushe wanda bai san addini ba zai ce mai addini ba kawai wai yanzu a wajen bature ake koyon rayuwa bature ba gidaje wanda zai yi kashi ya taso daga kan shaddar inda ya kashi bai tsarki ba ya zo ya cika bahon ruwa da ruwa ya toshe ya zo da kashinsa a ta kashi ya zo ya tsumbudu a cikin ruwan ya wanka da wannan ruwan kashin wai wannan shi ne waye me wayewa a ciki ina wayewa a cikin rayuwar dabbobi ina wayewa a zina ina wayewa a duwadi? ina wayewa a yawon tsirara menene wayewa a cikin yawo tsirara mata da suke yawo tsirara wai da sunan wayewa ina wayewa a cikin yawo tsirara menene hikimar da kika tafi tsirara me kika samu an kaskantar da ke ne an wulakanta ki ne an mai da ke fulawar kan hanya da ake yi wa hanya kwalliya da ita an mayar da ke tayil da ake sawa akan kwalta kowa na iya gani kowa na iya tabawa kowa na iya takawa wulakanta ki aka yi aka ci mutunci ki ba girmama ki aka yi ba ba mutunta ki aka yi ba wannan ne dalilin da yasa kuke ji ana ta sukar musulmai cewa musulunci ya danna haƙƙin da adam ya danna haƙƙin mata duka yana cikin kiran abubuwan da Allah yake so da munanan sunaye wa musulunci ya danna haƙƙin mai wai mata na taɓa zuwa wata makaranta na yi wa'azi abin na a Kano ana ce mata busanin Qur'an sai wata ta ce akar makalla ni ina da tambayoyi na ce me tambayoyi ki ta ce ni fa musulunci akwai abubuwan da ban gamsu da su ba ce magana ta girma wai da awar ta shiga ta. na ce nada bai gamsu ta ce to malam ai da an ce addini nan addinin gaskiya ne an ya kamata a samu adalci a ciki na ce to kin samu zalunci a ciki to dai ko ban ce zalunci ba dai ba a samu gender equity ba na ce kamar me ta ce to ana gafarta malam ya za a zo yanzu maganar matsalar rabon gadon nan sai aka ce wani mace a ba ta rabin abinda za a ba namiji to dan me ba za a ba su daidai ba na ce to kin san da ba a ba ma matar gado gaba ɗaya musulunci ya zo ya ce a ba ta rabin namiji to yana eh, son haka ne to amma duk da haka why not ya zama equal share ai zai a partners na ce to banda wannan akwai wata matsala kwarai da gaske akwai akara makalla na ce menene magana auren nan wai namiji sai aka ce auri mata har guda hudu to mu dan me ba ba mu daman mu auri maza guda hudu ba ai ya kamata yadda kana zaune da namiji kawai ya bushi iska ya maka amarya kai ma sai ka kyale shi sai ya meke kafa sai ka masa ango kaga da ana wa zero a dawar ba amma ce akwai na ce yato eh naji banda wannan akwai matsala mana akwai mana malam na ce menene to yanzu matsalar sakin nan wai ta mace babu dama ta sake miji ya kamata mu ma a bamu chance idan miji yadda in ka ba bashi haushe ce na sake ki kai ma in ya baka haushi ka ce na sake ka what is there kun ga duk abin da Allah ya ce ai sai yi me sai a bata shi ce to naji kin ce da aka baki rabin abin da aka ba namiji ba miki adalci ba tace eh, nace adalci in an raba muku daidai nan ne aka yi zalunci domin musulunci sai da ya kalli menene expenditure na namiji kamin ya faɗi income din shi ke ma sai da aka dubi expenditure na kamin a faɗi income din ki na ce musulunci bai ce a ba namiji ninkin abin da aka baki ba a baki rabin abin da aka ba namiji ba sai da Allah ya ce wa namiji ya ɗauki nauyinki ko ba ka kace wa namiji ba na ce yanzu misali wa da kanwarsa sai baban su ya rasu sai ba su dubu uku ya bar musu nawa sai aka raba aka ba yayan dubu biyu ita aka bata dubu da yanan ne aka ce an yi zalunci to ita na ta sai ta je ta boye ta sa a asusu shi yanzu a dubu sa zai fara ciyar da ita mu ɗauka bayan wata biyu sai suka kashe naira ɗari biyar saura mata nawa ita saura mata nawa to sai ya ce zai aure ita ma ta ce za ta yi ita in za ta yi aure ita za ta ba da sadaki ko ita za a ba ta ce sadakin ta dubu biyu sai aka ba ta yanzu kuɗin ta nawa matar da zai auro shi zai ba ta sadaki ko ita za ta ba shi sai ita ma ta ce sadakin ta dubu biyu nawa yake da shi yanzu ya za a yi yanzu ita tana da nawa dubu uku shi yana da bashin ɗari biyar bashi ake bin shi yanzu ɗari biyar ciko ya biyo girtai to daga ran da ya auro ta shi wannan ɗin kuma sai aka ce shi zai ciyar da ita ya shayar da ita ya mata abin da ake bukata ita kuma sai aka ce har yanzu dubu ukun ta kata taba kokobo mijin da ya auro ta shi zai kawo abinci ya kawo abin sha ya bata muhalli ya bata sutura ya saya mata maganin in ba lafiya ya saya mata kayan kwalliya da jambaki da jagira da fankeke da dangwala da barbada kuma tudu na ce yanzu don Allah an zalunce ki sai ce a ah, to malam wannan kan is to ai ban gane bane to amma to to to amma yanzu magana auren nan why not mu za mu auri mazaje guda hudu ba Na ce to yanzu kaddara musulunci ya dake auri mazaje guda hudu sai kika auro su sai kika samu ciki dan da waye kin auro mazaje guda hudu sun miki time table kamar yadda malamai ke yi a aji in wannan ya shigo sai wannan ya shigo sai wannan ya shigo yau wannan ke da duty gobe wannan sai kika samu ciki dan da waye ta ce a ah, gaskiya akwai complication na ce to amma namiji idan ya auro mata guda hudu ba ma ɗaya ta yi ciki ba dukkan su hudun su ciki yayin yi na ce akwai matsala ta ce ba matsala ce to shi yasa islam ya ce ba a yi da ki auro sama da namiji ɗaya ba saboda za ki haifi ɗan da ba za a san ubansa ba wanda zai ɗauki nauyi shi amma shi shi ba shi ke ɗaukar cikin ba ko nawa ya auro in eh, sun haihu ƴaƴansa ne kuma shi ya ɗora masa nauyin ya ɗauki nauyin su ta ce eh, gaskiya ce wannan kan ba shakka it's reasonable na ce na ji wannan is reasonable sai me to maganar saki wai da dubu ba za mu iya cewa mun sake shi ba malam na ce dala Allah barin tambaye ki ce na ce da za a auren ki nawa kika gashi sanda mijin na neman auren ki ke zuwa gidansu ko shi ke tasowa ya zo gidanku Ta ce shi yake zuwa na ce ok in yazo zo aka fira aka gama shi ke baki kuɗi ko ke ke bashi ta ce shi ke ba da kuɗi na ce wata ma ruwa da ke shi akan hanya in zai koma na ce na'am da aka zo auren ke kika ba da sadaki ko shi ya bayar ta ce shi ya bayar na ce waye akwati mai taya ta ce shi na ce waye sayo super wars da holland da ghana wars da cote d'ivoire da ta ce duk shi ne ya siyo ke me kika saya garan da aka kawo da gidanku ke kika saya ko babanki tace babanta saitin kayan daki ke me kika yi harkar auren gaba ɗaya nake tambaya tace ba te ko ɗaya ba nace ran da zaki je gidan ki tare waye gina gidan da kuka ke zaune tace shi ya gina nace waye kawo mota dauko amarya da za a dauko ki akai ki ko da kafa kika zo tace ai da aka dauko ta nace to yanzu don Allah duk wannan wahalar shi kuma a ce ke zaki sake shi akwai adalci a ciki na ce sannan matsala ta gaba ku mata kuna da saurin mantuwa kuna son mutum bai hana ku sake shi yanzu za mata ka an ba da dama ta sake ka da ka sha mamaki akwai ran da za ta sake ka sau talatin da uku kamin rana ta faɗi in za a yi sallah an gama ba ana su ba da layin talatin da uku ba to sai ta yi ba talatin da uku a ranar kamin rana ta faɗi kuma ko tana son ka za ta yi sakin ka ya taɓa faruwa a gombe a wata kotu kawai wani wata mata ta kawo ƙarar mijinta aka ce yaya ta ce ita aka sha auren kawai ya ba ta lafiya alƙali ya yi ce to kai kaji matanka ta ce ta gaji da zama da kai ka sallame ta ya ce alƙali ta yi haƙuri ni ina son ta ina biko aka ce kin ji mijin kina biko ta ce alƙali ban san shi ku gaya mai ban kaunar shi ban kaunar mai kaunar shi aka ce kai kaji ba ta kaunar ka ba ta kaunar mai kaunar ka ya ce alkali ni ina kaunar ta ina kaunar mai kaunata mai kaunar ta duka ta faɗa min laifuffuka na na tubo ba zan kara ba zan gyara aka ce ke kin ji ta alkali ka gaya masa ko a kafa ka daura min shi zan sun ce aka ce kai kaji yace ce ta yi hakuri da ni lallashi nake ina son matata aka ce ke kin ji ta alkali ka gaya masa ko a gudun famfa nake ba na son Allah ya haɗa shi maza aka kule wanda sai ka ce matar zinariya ya sallame ta bara da aka buga aka buga abin ya gagara ya ce to alkali tunda abin ya gagara na sake ta saki daya sai kuma ta fashe da kuka rashe da Allah alkali a roƙe shi na tuba ya dawo da ni ina son shi to da ita za ta sake uku za ta yi <laughs> duk abin da musulunci ne a yi sai an bata shi an canza masa suna wannan ita ce hanya ta gaba da shedan ya biyo wajen halakar da al'umma hanya ta hudu da shedan ya biyo wajen halakar da al'umma shine dukhulu ala nafs min ahabbi abwabiha idan zai shigo wa rai zai shigo rai ta inda tafi so ne idan mata ka fi so to ya kawata hanyoyin da za a bi a zina ga hanyoyin zina ga ta nan birjak an yada ta ga ta nan ta sayarwa da ta talla da ta kyauta har ma zina da sunan addini yan shi a wurin mutuwa kenan in kuɗi kake so to ya shirya hanyoyin ciwaciwa da wuri-wuri duk abin da kake so wanda an saba wa Allah ne shedan ya tsara ya zaka kai shi akwai wayanda su ƙwararru ne a wannan fuska yanzu idan ka je kotu akwai wayanda su suna zaune su shaidu ne da sayarwa da an zo ana rigima da kai akan fili ko na mai gaba da haka an ce kana da shaida sai ka ce eh sai a ce je ka kawo shaida sai ka zo ka same su ka ce to ina so ka mun shaida shaidan me ne fili nawa kai fili in za a sai da shi ya yake in an fara to nawa za ka biya ni sai a jinga da shi a biya shi sai shigo kotu ya dafa qur'ani ya rantsa ya ce shi a gaban sa aka yi cinikin filin filin da wannan kai Allah ka gafarta mana duk kofar da ka sani ba kofar da shaidan bai tsara ta ba duk abin da kake so to shedan yayi design din ya zakai ka bi shi hanya ta biyar da shedan yake bi ya halakar da dan adam shine a tadarruj fil idlal shedan wato yakan bi sannu sannu ne wajen batar da kai ba rana ɗaya zai batar da kai ba shedan ya fara zuwa ba zai ce ma kai shirka ba dan ya san zakai tsiya da shi kace kai da ba sai ya ce kai bid'a da kai da zakai yi bid'a to dama bid'a ita ce darakta protocol da shirka idan gwamna zai je gari shi yake fara zuwa ko sai darakta protocol ya je darakta protocol ne zai je gama tsare-tsare sannan shi ya iso to haka bidiya take ita ce za ta share wa shirka fili sannan sai ita shirka ta zo ta samu gindin zama ne a shi Filin idlal duk sanda shedan zai batar da kai shi yasa can baya ka ce mana wala tabi kudwa ta shedan yana bin step by step ne abinda ake ce kudwa shine step taku to step by step shedan yake bi idan zai halaka da kai zai fara maka da wani abu kankani wanda kake ganin shi ba matsala ba daga nan sai ya zurfafa ka dama alma'asiyatu tajurru ma'asiyatan ba'daha sabo yana jawo wani sabo a bayan shi duk sanda kai laifi wannan laifin akwai laifin da zai sake jawo ya zaka ka gane wannan idan ka duba cikin talbisu iblis na ibnul jawzi ya kawo wata hadisa da ta faru a zamanin bani isra'ila wasu yan uwa ne su uku suna da yar uwarsu mace za su tafi tafiya ta neman kuɗi sai suka rasa to wajen wa za su bar wannan yarwa ta su, to akwai wani malami mai kokarin addini cikin malaman bani isra'ila a lokacin ba a san malami mai kokarin addini kamar shi ba sai suka ga babu bawan Allah waliyin Allah da ya kamata su kawo kanwa sunan su bashi kuma budurwa ce su bashi ya lura musu da ita kamin su dawo kamar shi suka zo suka same suka ce akar maka Allah muna roko ga kanwa mu muna so ta zauna a wajenka ka lura mana da ita idan ta zauna ka lura mana da ita ga inda za mu je za mu kai tsawon lokaci kaza kamin mu dawo suna faɗa masa yace subhanallah subhanallah subhanallah eh, za ku zo man abin da zai shigaltar da ibada ba zai yi ba suka yi ta lallashin sa da kyar ya amince yace to shikenan a gefen masallacin sa bene ne shi a sama yake amma a ƙasan masallacin akwai ɗaki sai ce to a sanya ta a aure a wurin za ta rinka zaunawa ta ci gaba da ibada shi kuma shi zai rinka turo mata da abinci saboda haka kullum zai fito abinci ya aje a matakalar sau ma'asa ita kuma sai ta zo ta ɗauka sai ta koma ta je ta ci abinci tana zaune ita kare da aka dade aka dade sai shaidan ya zo ya same shi ya ce ka ganka mutumin kirki wannan baiwar Allah an baka amana ka rike kuma kana taimaka mata sai dai me zai hana ki kirkin naka ka ƙara da shi yanzu yaushe za a ce kullum a matsayin ta na mace sai ta fito ta zo nan gurin ta ɗauki abinci mutane suna ganin ta ai ba a kare daraja ta ba a kare martaba ta ba ka rinka daukar abincin ka kai mata kofar ɗakin ta sai ta dauka kawai sai ta shiga ciki shedan ya zo da shawara mai kyau ko bai zo da shawara mai kyau ba laifi shedan ya ce ya aikata ko abu mai kyau ya masa yi kawai sai amince daga nan sai ya dauko abinci sai ya kai mata kofar ɗaki ita kuma sai ta fito ta dauka ana nan ana nan ana nan bayan ƙara dadewa sai shedan ya ce haba ya kamata ka zama mai sassauci wannan baiwar Allah amana aka baka ka barta ita kadai tana zaune bata da wanda yake magana da ita ai ki shi ma bala'i ne ka ci kaladar ka mana ka rinka dan yin magana da ita to da wannan shawarar ta zo kuma sai ya dai jibe gane ba can dai sai ce to ya amince amma dai ba zai je inda take ba sai dai daga sama sai magana da ita ya ce wance ta ce na ya kaza kaza kaza sai su dan yi tadi ita tana sama shi yana kasa sai shedan sai sake dana yana cewa to ya kana sama tana ƙasa kana tana magana tana ɗaukaka murya mutane suna ji ai muryar mace fitina ce ai bai kamata ba wannan na iya haddasa fitina ka rinka saukowa mana ka zo inda take ku rinka yin magana ana faɗin wannan sai ya ɗauka cewa wannan abu ne mai kyau zai yi abin da zai yi biyayya ne ga Allah nan take sai ya zama yanzu shi zai rinka saukowa sai ya zo bakin kofar ɗakin da tana ciki shi kuma yana waje sai su ɗan yi taɗi sai ya koma ci gaba da ibada daga nan shedan sai ya ce masa haba yo kana ciki tana waje ai duk dai matsala ce ka rinka shiga daga ciki mana sai ku dan tattauna ka zama mai tausayi mai sauƙaƙaƙan zuciya sai ya ji ya amince daga nan sai ya rinka shigowa ciki sai zo su zauna suna tadi ana magana ana dan dariya ana dan fara'a ana dan walwala to nan sai rinka zagayowa yana ce masa kai yarinyar nan kyakkyawa ce fa kalli idanunta kalli kumatunta kalli kaza kalli kaza kalli kaza kalli kaza bala'i ya fara shigowa ko bai fara shigowa ba dama ka'idar kenan ha nazratun ha fabtisamatun fa kalamun fa mau'idun fa kallo ne kawai za a fara yi sai a samu murmushi sai magana ta shigo sai ka ji appointment kashe sai zina ta auku wannan shi yasa shedan sai ya fara kawata masa ita kamin ya ankara sai gashi wannan akara makallahu mai kokarin ibada ya fara zina da wannan yarinya yana zina da ita kamin ankara ya bata ciki ya rasa inda zai sa kanshi bai da tunanin me zai yi ba har ciki ya girma har tayu bayan tayu shedan ya zo ya same shi ya ce to kai yanzu yan uwan wannan mata idan suka da suka samu ka yi mata ciki ai za ka ga bala'i za su tona maka asiri mutuncin ka zai zube da kimar ka duk masu ma ka za su watsar da kai ka shiga uku ka shiga bala'i ka ɗauki mataki wani mataki ya kamata ya ɗauka shedan ya ce ka kashe yaron in ka kashe yaron ai magana ta kare kawai sai kama yaron ya yanka shi kun ga daga yadda shaɗan ya fara tahowa da shi har ya kawo shi nan bayan ya kashe yaron sai shaɗan ya zo ya ce ka shiga uku ai yanzu ne ka shiga bala'i yo kai zina da ita kuma kayan kaɗan ta dole ta bada labari yanzu bala'in ma ya karu har da kisan kai kai in kana so maganar nan ta mutu kurin kusa ita ma kashe ta kawai tana bacci ya zo ya sa mata wuka ita ma ya ɗauki gawar yaron da gawar ta je zuba a cikin wata rijiya ya rufe da dutse ba a daɗe ba sai ga wa'annan 'yan uwa sun dawo suna zuwa ina kanwar mu yace Allah sarki ba ku nan Allah ya mata rasuwa dama ya je ya wani kabarin ƙarya ya je nuna masa yace ga kabarin nan yayi ta kuka suka yi ta kuka aka roka mata gafara suka kama hanya suka tafi suna zuwa suna kwanta suna bacci sai shaɗan ya zo musu da daddare ya zo bai ce kai ina yarwar ku. ya ce tara zuwa ya ce ƙarya ne shi ya kashe ta kuma kaji inda ya binne ta kuje ku tona za ku ga gawa. shedan sai ya zo ya tona masa asiri sai suka zo suka ce ba su yadda ba suka kamo malamin ana buɗawa wurin kuma sai ga inda ya jefa gawarta da gawar jaririn diga. kamin a yi haka labari ya yadu kan yi haka an likida wa malami duka aka zo da shi gaban sarki aka ce hukuncin sa hukuncin kisa maza a je a tsire shi an zo za a tsire shi sai ga shedan ya zo ya ce to kaga duk hatsarin nan da kashi gani na saka kuma zan tsallakar da kai amma sharɗi shi ne kamun sujada ya ce ya zan iya maka sujada ya ce ka ɗan sun koyar da kanka komin sa da niyya kamun sujada ya wadatar ko ɗan sun koyar da kanka kai ba sai ka duka ba kawai sai dan yi haka ya sun koyar da kanshi shikenan sai shedan ya ce na gama da kai yanzu ka zama mushriki jahannama babu sauran gafara tsakaninka da Allah daga ina shedan ya fara tahowa da shi to wannan shine hanyar da shedan yake bi yakan bi ne bi tadarruj ba wai lokaci ɗaya ne zai ce maka gaban naka aikata ba sai ya nuna maka ƴan karama ai to menene dan kai magana da yarinya sai ka ga ba matsala kana magana da ita shi yasa ku ɗauki shamaki tsakanin mata da maza kar ku ta ku bari idan kana da gida ba kowa zaka bari ya shiga gidanka ba akwai sakarci da muke yi musamman mu Hausa Fulani wai saboda wayannan kannan ka ne wayannan ƴaƴan ka kowa zai fado cikin gidanka daga shi sai matarka su kadaita yana faruwa ko baya faruwa bala'i haramun ne bai halatta ba kaninka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya in dai ya balaga bai cikin wayanda Allah ya ce su zauna da matarka su yi dibeci in ci in matarka ta kwalliya bai halatta ga kwalliyar ta ba kanin ka uwa ɗaya uba ɗaya yayin ka uwa ɗaya uba ɗaya bai halatta ba ya daga kuna rarraba ido kamar na zo da sabon karatu ku saurara idan mace ta sha ado ta sha kwalliya a duniya namiji guda goma kare Allah ya da su ganda duk wanda ya ganta bai cikin wayannan mazajen guda goma in ba sa ba an dauki hanyar tafiya wutar jahannama على رمى جكت في سورة النور وقل للمؤمنات يقبضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إنما ما ظهر منها إلا ما ظهر منها وليضربن, وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين ولا يبدين ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن مجھے رسولا او ابنائهن او بني اخوانهن او ابنائهن او ابنائ بؤولتهن او اخوانهن او بني اخواتهن او بني اخواتهن او نسائهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين تابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ليعلم ما يخفين يستخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون da Allah akwai ganin miji a cikin wayannan akwai ganin miji Da amma yanzu mu hawa ta shegantaka ake har wasan kare miji yake da shi wai kawai kawai kato wai zana ko kowa da matan yayin shi wai wasa ake wai wasan kare miji ko har yi wata waka ake wasan kanin miji akwai daɗi idan ana nika ya hau baya <laughs> yau ka hau bayan ba ta zan karya ba kafa da faskare kuwa yawancin bannin da ke faruwa daga wannan sakacin ne sai a ce ai ba matsala ai kaza ne ai kaza ne daga nan shikenan ko mata ka kaka bari daga ita sai direba suna yawo yana tuka matar ka kaka da wannan abin da ya kawo matan manyan nan suka zama mazinata mafi yawon suke nan, da yan bokon nan shi kullun yana wajen conference ita kuma matarsa an bata mota da direba duk inda za a je ita zai kai ta wai za su je su kwana uku a Abuja su kwana biyu a ina ne an kwana da direba kai ka dauka direban motar kawai ke tuka baka san bayan motar hamma ta yake hadawa ya tuka gaba daya ba at-tadarruj fil iqla shedan yakan bi mataki mataki step by step idan yana so ya batar da kai ba wai lokaci ɗaya ne yake zuwa ya batar da kai ba hanya ta shidda da shedan yake bi ya halakar da al'umma ya batar da al'umma shine saddun adil haqq ta rufe mutane daga gaskiya hanyar gaskiya sai ya tare kawai sai ya ma kai ya ta kai ya hana ka bi hanyar da ya kamata ka bi ya za ka gane wannan Allah ramma je ka cikin suratul arafi ƙala فبما ma لأقعدن لهم صراطك فبما Udan na لهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وعن شمائلهم سجدا ولا تجد أكثرهم, ولا تجد أكثرهم شاكرين bayan shaidan ya halaka sai ya ce ya ubangiji saboda batar da ni da kai din nan la'aqa ujanna lahum siratakal mustaqim ni kuma duk inda hanyar kan madaidaiciya take ni kuma sai na zauna a wurin natare kan sharri shida sai za duk abu mai kyau da an yi magana shaidan sai shegar kai kai Allah ka raba mu da bala'i shi ku kalli yadda sharrin shedan ya ta al'umma wallahi har mu ahlus sunna in ba mun dauki mataki ba sai shedan ya ci mu da yaki akan wannan sai yayi me sai ya ci mu da yaki ya zaka ka gane wannan kullun kan fada mana matsalar mu ahlus sunna ba rashin malamai bane ba irin malaman da Allah bai bamu ba haka ne ko ba haka bane idan malaman zaure ne muna da waɗanda sun zama farfesoshi a zaure ka samu irin su Sheikh Usman Isa Taliyawa su Sheikh Abubakar Ikara su Sheikh Habibu Yahaya Kaura su Sheikh Abbas Jega kowanne a cikin su da za a dauko mudun awa auna karatu sa farfesa ne kuma yadda suke yi wa muktasar da sauran littattafai farfesoshi ba su iyawa wallahi ba su iyawa idan masu karatu irin na zamanin ne wanda aka auna muna da masu digiri da digirgir har da digirgir duk muna da su da doktoci na karatu phd holder sai dai mu ji labarin yanzu ga sunan kace-kace kamar jamfa a jos yadda ka kasan kana neman kafiri a inugu za ka sha wuya kamin ka sam. haka muke da masu digiri barkatai a cikinmu je kai da su dr ibrahim jalo je kai da su dr abdullahi saleh pakistan je kai da su dr mansur je kai da su dr sani je kai da su dr bashir ga nan doktoci ba za akwai su irin ani wato abubakar birnin kudu yanzu shi ma ya gama doktorat digiri na shi akan aƙida ya gama phd akan aƙida shi ma yana nan kan hanya yana dawowa shi ne dokta na farko da muka samu akan aƙida aƙida zalla yake yayi digiri da digirgir da digirdigir a kanta daga ran da suka dirko ko da tsiya tsiya da yadar Allah da karfin Allah sai akida ta biki. ba wai yadda bamu da su masu digirin muna da yan cikin gida muna da yan kasar waje muna da yan obasi da yan oba sahara da alaran momi ba mu ma san kasu ba har wayan da sun ci gasar duniya muna da su irin su alaran mamala anas masabaka ta karatun kurani ta duniya da aka yi a jidda a shekarar da ta gabata a watan ramadan duk duniya da aka dushe shi zo da ɗaya duk duniya da farare da jajaye da koraye da wankan tarwada da wankan karfaza da wankan kwado ba matsalar mu bane ba matsalar mu ba rashin matasa da suka bada rayuwarsu addini bane ku duba ku ga yan agaji a cikin uniform ko ina yan agaji kawai muna da sama da miliyan ɗaya zuwa Najeriya sama da miliyan ɗaya yan agaji ne kawai wanda sun ba da rayuwarsu ba mai biyan su albashin ko kwabo rayuwarsu 24 hours sun ba musulunci duk abin da kaga suna yi sai musulunci bai bukatar lokacin su a lokacin sannan su je su yarka iyalansu muna da ƙwararru muna da masu experience ba abin da bamu da shi zama matsalar mu bamu da kuɗi har yanzu bamu iya sadaka ba bamu iya mu cire kuɗi mu mu taimaki addini ba har yanzu saboda shedan ya tare mu mutara ko ba matsalar kenan ba wallahi duk yan bid'a nan da ake ta fama da su da kuna da wadatattun kuɗi a hannunku za a yi da'awa da yanzu sun miƙe kai wasu ba ku musu wazi ba taimaka musu kawai za ku su fahimci sunna dan na san wanda zai rubuta la haula kafa dubu a bashi naira ɗari biyu in an taimake shi zai dana wannan aikin maza na aikin baban kiyo ne wani na san idan ina da harkar yi ban da matsala ba ma da zanga da yau kawunka kwanansa arba'in da mutuwa ba lahai zo su rika arba'in in ina da harka ta da nake ko zai yi harka ta banda matsala ko mina tafiye shi zan iya gane ma kawunka ya kwana arba'in da mutum ko kai ma watakila ka manta kwana nawa kiristoci da ake da su rashin yi musu da'awa ne kun ga jos plateau tana daga inda ake yawan samun matsala yau kaji an kashe musulmai in ka bi tarihi sai ka samu akwai sakaci da aka yi rashin yin da'awa a baya a wuri south south za ta matsala da su ne ba masu saukin fahimta addini kamar su mun je ribas wa'azi za ka ga abin ban mamaki suna san addini kamar ya wa zai je ya karantar da su in mun musulunta da su suwa za mu ɗauki nauyin su je su zauna aure shine kawai aiki ku je Nijar ku gai ku je Burkina na je ƙasar Burkina Faso sai na samu a musulmai fa idan kana auren mace sai ka ce za ka ƙaro wata sai da ce a tunda muna zaune lafiya ba sai kai wahalar ƙaruwa ba akwai kanwa ta uwa ɗaya uba dai bari da dauko maka ita sai ta je ta dauko maka kanwa ta uwa ɗaya uba dai ita ma sai ka ci gaba da kwanciya da ita daka daka shi ka daka tankaɗan bakin gado kuma musulman yanzu haka magana da nake gama akwai garuruwan da in ka je kana so a nuna maka dan da an daura aure tsakanin uwar shi da uban shi an samu aiki ko liman ne kuwa wallahi da za a je a yi dawa isar da sako duk gane ba za su kuma yanzu nan da za mu ce muna son matasan da za su je su karanta da su wallahi za a samu in yanzu muka ce mun tara da kuɗin da za mu ɗauki nauyin wasu matasa mu riƙe musu iyalansu mu ɗauki komai su je su yi da'awa kai za ku je ko ba za ku je ba duk wanda a shirye yake je daga hannu ya ce Allahu akbar ba shi ne matsalar matsalar mu kawai shine ya za mu tara abin da za mu gina addinin da shi sai shaidan sai ya tare ta nan gefen kowa sai ya zama tauri ya ci tauri tauri kiki kaga katon masallacin yan agaji shi ta zagayawa da hula ana neman taimako za a gina addini wai za ka sha mamaki da kira hada dubu da agaji ya rinka wucewa kenan ko kuma ne ɗaya wasu manya-manyan kwandala kamar guda bakwai zuwa masa a jaka su ita mai nauyi a hula ya sai da zai da su mu abinda ba mu iya ba shine sadaka ya za a gina addini babban matsalar ta sauri daga nan da muka gane wannan sirrin gashi Allah ya bamu yawa amma matsalar sai yawan ya zama bai biya bukata ba na taba gaya muku wallahi wata coci a Gombe fassan yana jiri kamar duniya za ta tashi cocin bata wuce girman masallacin kamus salawat ba aka nemi bai ko ranar lahadi aka samu dubu saba'in amma fassan sai jijiyar wuya yake yana wannan abun kunya a wannan wuri a ce 70,000 naira only idan yasu almasihu ya ji wannan labari ban san wani mataki zudu da musulmai ne suke wannan taron ba za a tara dubu bakwai ba saboda kowa ba naira da yake bakin ciki da ita sai wuce ba addini ita yake bakin ciki da ita ko naira hamsin ya ba addini sai ya yi sati bai manta ba ko mai ƙosa ya gani sai ya ci zai yana ina ma naira hamsin ɗinsa tana nan ga kosa da dubu da ya ci ya za a gina da nake ce me la'aka udanna kai ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar ya ku bayin Allah za ku iya fara da shari'a wannan wurin za mu iya koyon yi wa addini infaki wannan shi ne bambanci tsakanin masu da'awa ta sunna da masu da'awar bidiya in dan bidiya ne ya zo garin kuwa zai abinda zai ce a tara masa ya kulle ya tafi da shi malaman suna ko sai ku hada kuɗi ku gina addini a garin ku kun shirya dole da gaske ke ce Allahu akbar kai ina shugabanni suke ina liman kala liman ta zo ka zo gaske. ya kamata mun ga shaidanin da gaske ne mun fi karfin shi ko yana nan ya danne ku ko bai danne ko ba liman abinda muke bukata ka bada umarni duk wanda yake wannan wurin ya ba da wata gudunmuwa da za ku tara ku gina addini a cikin garin ku abinda muke bukata ka bada kenan amma ni ne zan fara bada gudunmuwa domin an je lahira ina gaba ku kuna bi da bayan za a je aljanna kun shirya za mu bayar ku ce Allahu akbar liman ga sadaka ta naira ɗari biyar saura kuma kai ka ɗauko naira ashirin ko naira goma ka ce za ka ba mu mala'iku su rubuta ka shawuta wuta a lahira to liman ya kawo tashi kai yan aka ji ku zagaya kowa ya bada gudunmuwarsa domin taimako a fili kai duk aka agajin da ya cire hula ya sa nu aljihun shi ya sa tashi sadaka a ciki kamin ya fara zagayawa bari za mu ga wancan faso da yake cewa 70,000 naira only mu nawa za mu tara ana nan mama bayan ka bada ya kuma ka bada kudi kai ku ce Allahu akbar ana nan mama bayan ya bada ayo ya ce ba za a bashi a baya ba kai ya ji ku ya sosai wayan da ke da manya manyan kujeru na duk kuje kowa ya bada sadaka duk wani ustaz da kuka ne a wurin ya kawo nashi kowa ya bada ku dage ku koyi infaki wa addini babban matsala take faruwa kullum kuna surutu manyan ƙasa sun danne ku amma duk sanda za ku yi aikin addini ku ba ku iya sai su za su yi shi yasa Allah yake ba su dama su yi ta danne ku har ƙasa ta dade saboda ku ba ku iya me ba ku iya cire kuɗi a cikin aljihun ku ga cewa kun gina addini yanzu da Allah katin MTN a wata na nawa kake siya akwai wanda zai gane nawa ke sai katin MTN a wata da Allah kudin da kake ba kamfanin MTN wanda kamfani ne na duk kamfanonin nan na musulmai ne in eh, ma akwai musulmai masu shi a ciki zaka samu yar kadan ce duk wayannan kamfanonin na mobile phones din nan to ya za a yi kudin da kake ba wayannan kamfanonin a wata baka iya ba musulunci ɗaya bisa ɗari na wannan a wata ka ce shaidan bai ci riba da kai ba shi yasa ya ce me la'aqaudanna lahum siratakal mustaqim duk inda hanyar ka take madaidaiciya shedan yace sai na tarbe su ya Allah sai yace summa la'atiyannahum min bayni aydihim sannan sai na zo musu min bayni aydihim ta gaban su wa min kalfihim sai na zo musu ta bayan su wa an imanihim sai na zo musu ta daman su wa an shama'ilihim sai na zo musu ta hagun su wala tajidu aksarahum shakirin ya Allah ba za ka samu mafiya yawan mutane su gode maka ba ɗaya daga cikin magabata yake cewa ba ranar da shaidan ba zai zo ɗan adam ba idan shaidan ya zo masa zai zo masa ta ina zai zo masa ta gaba yaya shaidan yake zuwa wa ɗan adam ta gaba hanyar da shaidan yake zuwa wa ɗan adam ta gaba shine zai ce wa ɗan adam babu matsala kai ta saba wa Allah inna Allah gafurur rahim akwai wanda shi hujja ta saba wa Allah shine Allah mai gafara ne kawai zai ce kai da Allah dan kai wannan to sai mi a inna Allah gafurur rahim ai Allah mai gafara mai jin kai ne kai na yadda Allah mai gafara ne mai jinkai amma ba gafara kawai iya ba ba su aya wato tashi daga nan je ka Allah madaukin sarki yake cewa a suratul gafir nabi ibadi anni ana ibadi anni ana al-ghafurur rahim gafara kawai yake da ita إن عذابي هو العذاب الأليم شيخ سورة الكافر كافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب في القول لا وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير الله يتمنى عبادي كبابا ينا لاباري أني أنا الغفور الرحيم lalle ni mai gafara ne mai jin kai amma Allah ya ce saboda kar ku rudu da wannan ku dauka Allah gafara kawai ya iya gafara kadai yake da ita sai ya ce wa anna azabi kuma lalle azaba ta inji Allah huwal azabul alim ita ce azaba mai radadi a dan uwa bi a hankali ba gafara kawai Allah yake da ita ba yana da azaba kuma Allah ya ce gafiru zambi Allah shine mai gafarta zunubi wa qabilit taubi Allah shine mai karɓar tuba sai Allah ya ce shadidul iqabi kuma shine mai tsananin azaba kenan Allah yana gafarta zunubi yana karɓar tuba sannan yana ainihin wato da tsananin azaba ga bayinsa wa'inda suka saba mashi to kenan da kake yaudarar kanka kana cewa inna Allah gafurur rahim bari mu faɗa maka wa Allah yake gafartawa ba kowa Allah yake gafartawa ba kamin Allah ya gafarta maka akwai siffofin da sai ka cika su ana ba mata shi daga nan je ka su daha faɗa mana wayan da Allah yake gafartawa Allah yace wa inni lagafarun liman taba wa amana wa amila salihan liman taba wa amila salihan thumma ihtada Allah ka faɗa musu wa inni lagafarun ni fa mai yawan gafara ne amma ga kowa da kowa a Allah ya ce liman amana ga wanda ya imani wa amila salihan liman taba ga wanda ya tuba wa amana ya imani wa amila salihan ya aikata ayyuka na kwarai sun mahata da sannan ya nemi shirya ku saurara ku ji sharuɗa wa inni la gafarun liman taba sai ka tuba idan baka tuba ba Allah ba zai gafarta maka ba wa amana sai ka yi imani wa amila salihan sai ka aikata aiki na kwarai sai aka ce kuma sun mahata da sannan sai ka nemi shirya idan ka cika waɗannan sharuɗa to a lokacin ne Allah madaukin sarki zai gafarta maka wannan shine makircin shedan da sharrinsa idan ya tashi sai ya zo sai ya ce maka wato Allah mai gafara ne ka saba wa Allah karshe sai kai ta saban Allah kamin ka an ka samu kanka a jahannama Allah ka gafarta mana ya ce dan zai zo maka ta baya in ya zo maka ta baya shine ya hana ka sadaka ya sa tara kuɗi ta haram ya ce kaga zaka bar ƴaƴanka da matanka a baya lalle ka musu tattali to shaidan ya zo maka kenan shaidan ya zagayo sai ka fara murkusu su da babakere da handamization da abubuwa wai kai zaka tarawa zaka tarawa mata da yaya shaidan ya gama da kai sai ka gama tara kudin ka mutu yayanka su sha kwaya su sha giya da kudi ba zan manta ba an taɓa samun wani mai kuri a nan najeriya bai zaka an taɓa bayyana cewa ya furta cewa zakka dabara ce ta malamai don su ci kuɗin mutane ba bisa haƙi ba na san malamin da ya tashi ya je samu mai kuɗin ya ce ga labarin da muka samu mai kuɗin ya ce ƙarya ne shi bai ce zakka dabara ce ta malamai ba sai dai kuɗi kuɗin shi ne ba zai bada zakka ba dan bai niyya ba kuma ba wanda ya sai hana shi ya ce kai da wanda ya baka kuɗin ba damuwar mu bane mai kuɗin ya mutu an binne shi amma kusa abin ban mamaki da ya mutu a gidan shi aka binne shi aka raba gado wallahi da wayauna na san lokacin da ɗaya daga cikin yayansa za su yi aure zai yi aure sun kama guest house za su yi party sai aka ɗauke wuta a guest house ɗin kuma babu generator sai suka ɗauko party suka dawo da shi cikin gidan domin na akwai generator ga kabarinsa a gefe ga gayu suna cashewa da ƴan mata da kuɗin da ya ƙi sadaka ya ƙi zakka da su har gari ya waye idan baka sharan masallaci ba za ka sharan me a sharar kasuwa tana da kyau sharar gidan giya zafi ba na ajanda take ba ya ka bi Allah ya shaidan zai zo maka ta gefen dama shine ya kawata maka mata a ranka in ba sa zo zama mazinaci ya gama da kai ko bai gama da kai ba ya gama da kai ya shaidan zai zo maka ta gefen hagu shine ya kawata maka sauran sha'awai sha'awai na duniya to ta hanyar kawata maka to kullum ka sani duk abin da kake sha'awa ko ka same shi akwai ran da zaka rabu da shi وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب duk wani abu da kake sha'awa akwai lokacin da kuma an zo lokacin da za a raba ka da shi lokacin yana zuwa kaga mutum gashi akwai kwance kan mala'iku na kewaya shi ga mutane a wai an zazzara ido ya bi na adama suka ummuka bakiya su wannasu haku na surura fa na li nafsika an takuna na baka fi ka baki kan masurura ga dan adam a kunce an zagaye shi ana an bashi kunu ya sha ana yin ya sha ma amai yake ba abin da ke zama a cikin shi an gama ko ba gama ba mala'ikan da ke lura da abincin ka ya zagaye ce ya kai wannan bawa zuwa abincin da ka ci a duniya ta hannu na Allah yake baka yau na zagaye duniya gabar da ya makuru da arewa ban ga kwara abinci ɗaya da Allah ya danka ci baka cinye cinye ka sauran da jama'a ina buhun shinkafa da ya tara a su ba raban shi a ciki ina buhun gero da ya tara ba raban sa a ciki ina makudan kuɗaɗe da aka tara a bankuna ba raban sa a ciki da kuma san da yake dai an kiyaye Allah an tashi an iskanci ba a taimakon addini kai ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar yanzu nan ina shigo a limai yake nuna mun kanta mai masallaci yace wani bawan Allah ne shi kadai yake gina masallaci Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka sa rayuwarsa albarka Allah ka ƙara mana irin su a tilde waɗanda za su yi ta gina masallatai da makarantu ana gina addini to gashi a kwanci mala'ikan da ke lura da ruwan sai zagayo ya ce ya kai wannan bawa duk ruwan da ka sha a duniya ta nuna Allah ya baka kashin ruwanka yanzu saura na jama'a ne ba da banka a ciki shi tun lokacin ya san zai bar duniya mala'ikan da ke lura da iskan da yake shaka ya zo shi to kai bawan Allah tunda Allah ya halice ka ya diba maka zaka yi numfashi biliyan kaza da miliyan kaza da dubu ɗari kaza da kaza da kaza da kaza ka shake su gaba da yanzu saura bai wuce numfashi bakwai ya saura maka da ka kare an gama da ka ja ya ce saura shida kana ja ya ce saura biyar ba kana ja ya ce saura hudu kana ja ya ce rementary kana ja ya ce wani your marks set, ready. To sai kaga, ku gaya ma wanda a cikinku ba zai mutu ba, walau ishta alfan, sun ma'alfai ne ba a dahu, falabudda min yau min tasiru ilal kaf, tazawwan lillazi labudda minu, fa'in innal mauta mai katul ibadi. wa tub amma janaita wa anta hayyun wa kun mutanabbihan qabla ruqudi satandamu in rahalta bi ghairi zadin wa tashqa iz yunadika al munadi atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bi ghairi zadi mahama tala Lailu fala budda min tulu'il fajr wa mahama tala umru fala budda min dukhulil qabr ya wai wayha man anzarahu shaybuhu wa huwa ala gayyi siba munkamish ya ashu ila narin hawa ba a dama adama asbaha min da'afil quwa yarta'ish wa yamtadi hawa wa ya'tadduhu aw da ma yaftarish al muftarish lam yahbi shayba alladhi ma ra'a nujumahu zullubi illa duhish walan taha amma nahahu nuha anhu wala bala bi irdin qudish fazaka in ma tafasuhu kallahu wa in ya ya'ish uddaka allam ya'ish an gaba sai kaga kuma yanzu an zara nan kuma ga gawa ita gawa da ta mai kudi da talaka da ta sarki da ta bafade da ta gwamna da ta protocol da ta masinji iri ɗaya yake da an zama gawa an gama da ta gurgu da kuturu da makaho da ta mahaukaci da ta mai hankali da ta zama gawa sauwa sauwa ba akwai bambanci biye da mata kake son ka in ka mutu ba za ta yi kwana a ɗakin ba sai ta yi jarumta ka gaske in kuma ta maka kai miliyoniya ne ka tara kuɗi to wallahi ran da ka mutu hajiya da za a zo a tambaye ta bayan an raba gado da sai dan abin da ka bata yanzu an bata wani rushe shi gida an ce nata ne ga wata daf duk sati tana kawo dubu ɗari ga wata wanda mai zabi, ga yan shan miya ga yan fadanci yan hajiya tana bada umarni tana babba lifaya tana buskudawa tana abubuwa to wallahi in ta wata biyu cikin wannan rayuwar haka zo aka same ta aka ce hajiya ta ce na'am aka ce Allah ya turo cewa a shawarce ki in kin amince za a taro da alhaji wallahi ba za ta yi da ba sai da ce ku bashi Allah ya ƙara nauyin ƙasa an gama yanzu an zara rai gagawa a daki sai dai masuwa masu wanka a zo ana wanke shi mala'iku na zagaya suna cewa kai ba kai ne da in zaka yi wanka zaka shiga ban daki ka kunna ruwa kai min tsakanin ruwan sanyi da na zafi kai da medicated soap da septol da ditol da antol da pectol da toltol da toltol. ya kai duk toltol din nan ba ko da cikin zuwan ke kaki zai yi bada ansa in an gama masu nade shi alikaba ne a samu farin kyalle dan mugunta ko farashar da ba za a samu sai a samu alawayyo ji masarahusa ya je yanzu market da shi za a naɗe ka kawai a ta da yawa mala'iku suna ya haka kai da in kai wanka za ka je ka buɗe wardrobe ka ɗauko kantareriyar gari ta sha stati ka fesa turare kana takawa ɗaiɗai kana buka sari kana turo ko kana ɗaga allon ka faɗa kana hura hanci kana wata kawo alfahari ba kai bane ya muka gana zai ka cikin farin kyalle what is happening kawai a dunkulo shi a zuwa masa sallah in Allah ya ga dama ya ce ku gama ku kawo shi ban yafe bai iso dai kawai a ɗebo shi a mukara a je a tona rami ranar kuma talakawa suna da amfani da ku gaisa da su bai duk sanda aka zuwa ce oga off wai oga yana sama why is oga off sai zuma la'ika ya zo ta off ya dunkulo shi an wood down da shi da bai gaisa da ku bai cifto da ku to ku yanzu ne za ku yi maganin shi talakawa ba ku da zuciya ne wai sai mutum kawai saboda ya zama wani abu a duniya ya ta alfahari bai gaisawa da ku bai cin abinci da ku bai sallah tare da ku bai komi tare da ku ba dama ku ganshi baya hudda da ku warin jikin ku yake je na kyamar ku amma da ya mutu da rashin hankali ku za a dora wa dakon gawarsa ku kai makabarta a dauki magirbi a baku ku je ku ta tona rami ba ji ba dan me ba za a ɗebo abokan hudarsa su yi ba Yan gwamna ne yake Allah ba ruwan shi da kowa ya mutu to a ɗebo abokan shi da kwamishinoni da special advisor duk su za su hidima kuka kuci a ce kai kwamishinan menene ya ce yan kafila da safiya ce to kai magirbi tafi kabarta kai zaka so ba kai ne yan kafili da safiya ba je ka yanka da zabin a shi kai fa kwamishinan ayyuka na musamman ce to ga aiki na musamman ya samu kai zaka wanke gawa wankan gawa aiki ne na musamman ko ba aiki ne na musamman duk ku raba musu duki za ku kima ko ba za ku kima ba za ku yi mutunci ko ba za ku yi mutunci ba to amma kuma idan suka mutu kuma kuke fara zuwa ku cika wuri wai ana kawo shinkafa da faduka da five alive don dai kai ku ne sakar karu na gana kawai a ɗebo shi kuma a tafi annabi ya ce ku ɗauko gawa ku rinka sauri aka ce saboda me ce ɗayan biyu in na kirki ne kar ku bata masa lokaci ku kai shi zuwa ga rahamar Allah in na banza ne ko bala'i kuka ɗauko ku sauri ku je ku sauki duk gawar da aka ɗauko ihu take yi da kururuwa annabi ya ce sama'u sautaha kullu shay'in illa al-insan komai na jin ihun da gawa take banda dan adam annabi ya ce ba dan kar ku gagara binne gawawakin ku ba da na roki Allah ya jiyar da ku ihun da gawawaki suke yi a cikin kabari mamata ihun da suke a kabarin ana duka ku da na roki dukan su da na roki Allah ya je da ku amma in kun ji in baban kai mutu baka iya binne shi shi yasa Allah ya binne abu ba a ji Allah ka gafarta wa Allah ka ji kanmu ka tausaya mana ya ku mutanen tilli na san nayi magana mai tsawon gaske kuma kun mun kara kun ki dakatar da ni kuma kun ki gajiya da sauraro ku tashi a nan za mu fara zuwa na da ina jin na farko ke in Allah ya daba ne na ƙarshe ba da ƙarfin Allah ba da daɗewa ba sai mun sake sauka a cikin garin tun da ƙarfin Allah Allah ka saukar da albarka a cikin wannan gari akwai wazi na ƙasa malam na'am akwai wazi na ƙasa da masallacin juma'a na'am akwai kuma wazi na ƙasa da ake tsammanin ba da daɗewa ba saboda bude masallaci na juma'a zulima yake sanar da mu in Allah ya duk wani gingime mai malamin sunna da ke Najeriya sai mun kinkimo shi mun kawo shi cikin garin da Allah ka ƙara ƙarfafa addini ka karfafa sunna Allah ka shirye mana da mu shugabannin mu ka kara musu adalci da imani ka dora su akan hanya madaidaiciya matanmu Allah ka sa musu albarka yaya da suke haifuwa ka sa su haifi yaya na ƙwarai ya Allah yara da ake haifo mana Allah ka ba mu na ƙwarai matasa Allah ka shirye mana da su masu ciki Allah ka sauke su lafiya wayanda ke cikin talauci Allah ka wadata su wayanda ke gidan haya Allah ka buɗa musu yan kasuwa da ta carke Allah ka miƙar da su ka shirye mana da ma'aikatan mu na gwamnati su rike sunna da jami'an tsaron mu da yan jarida mu da kowa da kowa Allah ka tabbatar da su akan hanya madaidaiciya walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda بيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته